Kolasiyawa Sura ta biyu To, ina so ku san irin yawan shan faman da nake yi domin ku, da waɗanda suke a Laudikiya, da kuma duk waɗanda ba su taɓa ganina ba, so na a ƙarfafa musu zuciya, ƙauna tana haɗa su, har su sami dukkan mayalwaciyar fahimta tabbatacciya da sanin asirin nan na Allah wato almasihu, wanda shi ne taska. wato maɓoyar dukkan mafifitan hikima da sani. Na faɗi wannan ne don kada kowa ya hilace ku da maganar yaudara, don ko da yake a jiki bana nan, ai ruhuna yana nan tare da ku, ina kuwa farin cikin ganin kyakkyawan tsarinku da dagewarku a kan bangaskiyarku ga almasihu. Da yake kun yi na'am da almasihu Yesu Ubangiji, to, sai ku tsaya a gare shi, kuna kafafu kuna ginuwa a cikinsa kuna tsayawa da ban gaskiya gaba-gaba daidai yadda aka koya muku kuna gode wa Allah a koyaushe. Ku fa, kada kowa ya ribace ku ta hanyar iliminsa na yaudarar wofi, bisa ga al'adar mutane kawai, wato bisa ga al'adun duniyar nan, ba bisa ga koyarwar almasihu ba, domin a cikinsa ne cikin jiki dukkan cikar allantaka take tabbata. a gare shi ne aka kammala ku, wanda yake shi ne shugaban dukan sarauta da iko, a cikinsa ne kuma aka yi muku kaciya, ba kuwa yin mutum ba, amma wadda almasihu ya yi muku ce, ta wurin tuɓe halinku na mutuntaka, an kuma binne ku tare da shi a wajen batisma, inda kuma aka tashe ku tare da shi saboda ban bangaskiyarku ga ikon Allah, wanda ya tashe shi daga matattu. ku kuma da kuke matattu saboda laifofinku marasa kaciya ta jiki Allah ya raya ku tare da almasihu ya yafe mana dukkan laifofinmu ya kuma yanke igiyar nan ta shari'a da ta ɗaure mu da dokokinta ya ɗauke ta ya kafe ta a ƙusa a jikin giciyansa ya ƙwace makaman masarauta da na masu iko ya kunyata su a fili da ya nasara a kansu a kan giciyan saboda haka kada ku damu in wani ya zarge ku akan abin da kuke ci ko abin da kuke sha ko kuwa kan rashin kiyayewar wani idi ko tsayawar wata ko asabar waɗannan kam isharori ne kawai na abin da zai ƙauku, amma almasihu shine ainihinsu kada ku yarda kowane mutum ya ɓata ku da cewa shi wani abu ne saboda ya ga wahayi ya kuma lazamta da yin tawali'un karya, in ji shi kuma yana yi wa mala'iku sujada irin wannan mutum kumbura kansa yake yi ba dalili sai ta son zuciya irin na halin mutuntaka bai kuwa mannewa kan ba wanda ta gare shi ne dukan jiki yake amfana yake kuma a haɗe ta wurin gaɓoɓi da jijiyoyi yake kuma girma da girman da Allah yake sawa. idan mutuwarku tare da almasihu ta ‘yanta ku daga al'adun duniyar nan, me yasa kuke zama har yanzu kamar ku na duniya ne, don me kuke bin dokokin da aka yi bisa ga umarnin ‘yan adam da koyarwarsu, kamar su kada ka kama, kada ka ɗanɗana, kada ka taɓa, wato ana nufin abubuwan da in an ci su sukan ruɓa duka. Irin waɗannan dokoki kam, lalle suna da'awar hikima. ta wajen yin ibadar da aka ƙago, ta wurin yin tawali'un ƙarya da kuma wahalar da jiki, amma ko ɗaya ba su da wata daraja ga sarrafar halin mutuntaka.